wasalatu wassalam ala sayyidina wa maulana muhammad wa alihi tayyibin tafirin makwabtaka ko zamantakewa tsakanin mutum da mutum wani abu ne da yake da girman tushe a nassin alqur'ani Allah yake ce mana wa ina hadun minal mushrikin istajaraka fa ajruhu hatta yasma kalam Allah summa ablighu ma'mana ko da a ce wani wanda ba musulmi ba ya zauna da kai ta hanyar makwabtaka ka yi yakan kokarin ka ga cewa ka kiyaye haƙƙinsa na makwabtaka ka isar masa kira na hanyar Allah ta hanyar makwabtaka sannan manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yana ce mana ma zala jibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisahu irin haduwa ta da jibril yayi ta mini wasici na in kula da makwabcina in kula da makwabcina in kula da makwabcina yace har na kai ina tsammanin cewa wala Allah za a kai wata ranar da za a ce idan ka mutu duk abun da ka bari makwabcinka ne zai gaje ka makwabci iri iri ne akwai makwabcin da aka ce yana da haƙƙi guda biyu a kanka akwai makwabcin da yake da haƙƙi guda uku a kanka akwai makwabcin da yake da haƙƙi huɗu ma a kanka akwai makwabcin da haƙƙinsa guda ɗaya ne a kanka makwabcin da haƙƙinsa guda ɗaya ne a kanka ɗan adam ne ba musulmi ba kuma ba ɗan uwanka ba babu abin da ya haɗa ka da shi amma mutum ne to yana da haƙƙinsa na mutum ka kula da shi don shi mutum ne makwabcin da ke da haƙƙi guda biyu a kanka ɗan adam ne kuma ɗan uwanka ne amma ba musulmi ba ne yana da haƙƙi guda biyu ka kula masa da wannan haƙƙi ka kiyaye su akwai makwabcin da ke da haƙƙi guda uku ɗan adam ne ɗan uwanka ne kuma musulmi ne kina haƙƙi guda uku akwai wanda yake ɗan adam ne musulmin ne makwabcinka ne kuma malaminka ne ko ko ƙananka ne ko wani abu mai kama da haka wannan haƙoƙi duka wajibinka ne ka kula masa da suwa saboda duk wanda ka bari za ka ji lahira Allah ya tambaye ka to musamman a cikin wannan wata na Ramadan wanda manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake ce mana wallahi bai yi imani ba wallahi bai da imani aka ce waye yace wanda ya ci ya koshi ya bar makwabcinsa yana fama da yunwa